Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a koda yaushe ta kafar sadarwar intanet akan voahausa.com ko sashen hausa.com. masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai, bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran wanda ni Usman Ahmad Kabara zan karantu. An kashe wasu 'yan sanda guda uku a wani harin da aka kai wa jami'an tsaro a Nijar kusa da kan iyakar Najeriya kamaru eh, nigeria burkina faso da kuma mali a shekaran jiya alhamis ne ma'aikatar tsaro ta jamhuriyar niger ta bayyana wannan sanarwa ta gidan talabijin kanar lardu muhammad mustapha ya faɗa manema labarai cewa maharan sun kai harin ne akan baburan hawa guda hudu da kuma wata akurukura kirar toyota a harin baya bayan nan an kashe jami'an tsaro na ma'aikatar guda uku haka kuma maharan kunar bakin wake guda biyar sun mutu a ranar laraba da ta gabata a wani wani musayar wuta da aka yi a yankin difa inda mahukunta suka ɗora laifin akan 'yan ta'addar boko haram wannan hari dai ya zo daidai ne a lokacin da 'yan ƙasar ta nijar ke haramar kaɗa ƙuri'unsu a zaɓen raba gardama da za a yi ranar lahadi mai zuwa idan allah ya kai mu A jiya Juma'a kungiyar tarayyar Turai da kasar Turkiyya sun amince da wata yarjejeniyar da suka yi amannar za ta sauƙaƙa matsalar kwararar 'yan gudun hijira mafi yawanci da suka gani mai muni tun daga yakin duniya na biyu. Haka kuma shugaban kungiyar ƙasashen Turai Donald Tusk da Firaministan Turkiyya Ahmed Davutoglu sun kira wannan yarjejeniya a matsayin wata babbar hoɓɓasa. Davutoglu ya ce wannan abin tarihi ne ga ƙasarsa da kuma kungiyar tarayyar Turai. wannan yarjejeniya za ta shiga aiki ga dangadan a gobe lahadi idan a jibi lahadi in allah ya kai mu dukkanin 'yan gudun hijirar syria da wasu kasashen da suka shiga kasar girka ba da izini ba za a aika da su turkiya bayan an musu rijista tare da amincewa da neman mafakar da suka yi sannan za a raba yawancinsu daidai wa daida a kasashen turai guda 28 fiye da 'yan gudun hijira miliyan 1.2 ne dai suka kutsa cikin turai musamman ma tun daga lokacin lokacin da aka shiga shekarar 2015 zuwa yanzu inda suke bi ta kan iyakar tekun da ke girka da kasar italiya bayan mutuwar wasunsu kamar guda dubu hudu duk a kokarinsu na ƙetarewa An cafke wani kokowar da ake tuhuma da kitsa harin da aka kai a birnin Paris a ranar 13 ga watan Nuwambar shekarar da ta gabata, inda aka damƙe shi a ƙasar Belgium kamar yadda ministan ƙasar ya bayyana. 'Yan sanda ne suka cafke Salah Abdulsalam a wani samaman da suka kai a jiya a wata unguwa mai suna Molambique da ke birnin Brussels. Mahukunta sun ce Salah Abdulsalam ya ji rauni a kafarsa har kuma sun miƙa shi ga asibiti. ministan shige da fice na kasar belgium theo franklin ya faɗa da cewa lallai wannan abu ya tabbata inda ya bayyana akan sa na twitter da cewa mun kama shi gidan talabijin na kasar ya bayyana yadda 'yan sanda suka kutsa suka kai samaman tare da tasa ƙeyar mutumin zuwa cikin motarsu wani kakakin gwamnatin kasar ya ce har da wani munir ahmed alaj da ake kira da boyayen suna na amini chokri wanda shi ma suka ce an ji wa rauni an kuma kai shi asibiti kafin dai tafke waɗannan 'yan ta'addar sai da jami'ai suka gano tambarin yatsunsu a jikin wasu gidaje a wata unguwa da ke kusa da inda aka kai samaman a makon jiya Ƙasar Rasha ta janye mafi yawancin jiragen saman yakinta na kai hare-hare daga Siriya, sannan ba su kai wani harin sama ba a makon da ya gabata gaba ɗaya. kamar yadda jami'an sojin amurka suka bayyana a jiya juma'a kakakin rundunar da ke lura da ayyukan sojin amurka a gabas ta tsakiya kanar pat ya faɗa wa manema labarai a cikin rundunar tsaro ta pentagon cewa in har ba a ce an ɗauke dukkan jiragen ba to mafi yawanci kuwa an kwashe su daga syria rundunar sojin rasha dai sun taimaka wa sojojin kasar ta Syria a wannan mako na yakar 'yan isis a garuruwan palmyra da tadmor sai dai wannan agaji da suka kai na kai hare-haren sun yi shi ta hanyar amfani da sojojin da ke yaƙi ta ƙasa reda ya ce har yanzu sojojin rasha na agazawa yaƙin na Syria a fakaice amma sun kuma kara da cewa jiragen da suka kwashe din babu alamarsu amma har yanzu akwai wasu da suka bari kamar masu saukar angulu da kuma jirgin da ke dakon jiragen yaƙi wanda suke zaune a ƙasar har ma da ƙarin wasu sojojin ƙasa a ajiye labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka da ke washington dc Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin taro a ranar Juma'a mai zuwa don tattauna maganar makomar Koriya ta Arewa da kuma sake gwada harba makaman roka da ta yi samfurin balastik masu cin gajeren zango. magatakardar majalisar ɗinkin duniya ban ki-moon ya yi kira ga gwamnatin pyongyang da ta dakatar da waɗannan gwaje-gwajen da take yi na tsokanar fada wanda ya bayyana a matsayin ya saba ma ka'ida wanda kakakin ban ki-moon ɗin stephen dujarric ya ce matsayin da ake ciki na gwaje-gwajen koriya ta arewa a zahiri iyakar tsokanar da koriya take nunawa kenan wanda kuma yana taɓa zukatan al'ummu saboda haka suke kira ga pyongyang ɗin da ta bi dokar ƙasa da ƙasa ta duniya koriya ta arewa ta haharba makamanta masu linzami game da cewa suna gwaji ne wanda hakan ya saba wa dokar ta majalisar ɗinkin duniya da ta haramta musu mallakar makamin na nukiliya jami'an ƙasar sun ce rokar tasu da suka harba ta ci kimanin kilomita 800 kafin daga baya ta tunjima a cikin gabashin tekun da ke arewaci Wata 'yar adawar ƙasar Cuba mai suna Marian leva za ta sanar da shugaban Amurka Barack Obama irin godiyar da take masa game da cewa ya raina yunkurin inganta rayuwar mutanen ƙasar Cuba wanda take nuna wa duniya. leva na ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa wata ƙungiyar adawa mai suna Ladies in the White a Turance. ofishin jakadancin amurka na cuba ne gayyace ta a sanarwar da ba a ambaci sunan shugaba obama ba amma an ce mata wata babbar ganawa za a yi da ita 'yar jarida ce dai wannan mata mai zaman kanta mai kuma shekaru 69 da haihuwa tana da damar da za ta gashi shugaba obama a wannan gayyata da aka yi mata inda take sa ran cewa za ta ji ta bakinsa sannan ita ma ta bayyana masa na ta ra'ayin ta faɗi cewa obama ba zai iya canza ƙasar cuba ba to amma zai zame mata wata sharar fage da za mu iya yin amfani da ita don cuɗanyar mutanen cuba da sauran duniya ta yadda za mu inganta kawo canji da kanmu a rayuwar da ta kamace mu a cikin ƙasarmu. jami'an tsaro na farin kaya a nan amurka suna kallon cewa wani abu da wani ba amurke ya bayyana na cewa ya guje ma kungiyar isis wanda ya gaya wa tashar talabijin ta kurdawa da ake kira kurdish 24 ya bayyana cewa ya gudu ne domin ya tsira daga hukuncin da da ya dauka muhammad jamal kwes dan shekaru 26 dan karamar hukuma alexandria ta nan jihar virginia a amurkan nan ya yi magana da cewa ya guje ma 'yan isis sannan ya baro birnin mosul ne a ƙarƙashin da yake yaƙi da ita ƙungiyar jami'an tsaron kurdawa sun ce sun cafke shi ne bisa ganin yadda ya kai kai goro da kai mari a birnin sinjar da ke arewacin iraki an dai gan shi a wata hirar talabijin din da aka bayyana yake cewa ya yi nadamar abin da ya aikata wanda aka gan shi a natse yana wannan hira cikin natsuwa da kuma sigari yana sha haka da ya bayyana cewa wannan ma shan sigarin haramun ne a cikin wannan kungiya ko kuma inda take da iko a mosul ya ce wannan abu da ya aikata ba dai cikin hayyacinsa ya aikata shi ba. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma saurare a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirin mu na gaba. Ilin ya wuce gara. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku wani sabon shirin na abari ya huce. To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin yau Halima ta yi balaguro ga ɗimbin gaisuwar sashi hausa na murya amurka zuwa ga mai nasara nasarawa funtuwa sai mai sauraron mu tukur harka tsohon garin rijau a jihar neja najeriya da fatan kananan lafiya muna mika ɗan gaisuwa zuwa ga malam adam a adam gashiwa shugaban majalisa a bari huce a jihar yobe sai ismail bima mai gombawa shugaban majalisar a ya huce na facebook tare da dukkan 'yan majalisa da fatan kunanan lafiya ɗan gaisuwa zuwa ga Yahaya Abubakar Karfi Malumfashi tare da Sanayet da Abdulrahman sai Nabila da Abubakar Yahaya Karfi da fatan dukuna nan lafiya. Muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga mai sauraron mu Kabiru Janya Kware da matarsa. sai gaisuwar malam-malam mai zanen hula na gwalalo da alhaji musa lawo garin kacalla sai alhaji idi mai goro kesa da sa'adatu sa'ar mata gaya dukanku da fatan kunanan lafiya. a gaba kuma sai gaisuwar masu sauraronmu barista Isiyaku Barau a jihar Nejan Najeriya tare da yalansa da fatan kananan lafiya. Muna gaida barista Lami Alhaji Wushishi na Aisha da Aisha da fatan dukuna nan lafiya. Haka kuma muna gaida Umar Gidado Gumi jami'in yada labarai na kungiyar muryar talaka na ƙasa baki daya ɗimbin gaisuwa zuwa ga anti samira tare da mai sauraronmu ab shuta sai gaisuwar adamu tahiru tare da mai sauraronmu sarkin hausawan college of education a maru sai gaisuwar baffa haruna bajoga jihar gombe sai ɗan mutanen ja'en tare da shugaban kungiyar muryar talaka na ƙasa wato zaidu bala kofa sabuwa dukanku da fatan kuna nan lafiya muna mika ɗan gaisuwa zuwa ga mai mu. malam buba dukko bukuyum a jihar zamfara tare da 'ya'yansa hassan da usaini da fatan duk suna nan lafiya da kuma mai ɗakinsa muna mika ɗan gaisuwa zuwa ga mai mu. shugaban fofa adamu dan juma bakin wafa a kanan dabo tare da iyalansa da fatan suna nan lafiya they fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping them up, they were chopping them down. It's an ancient Chinese art, and everybody knew their part. a gaba sai ɗimbin gaisuwa zuwa ga masu sauraronmu kuma 'yan majalisar gssp 80 na wata wato usman disa gadaka sai alhaji muhammad garba tare da ali audu na rundunar 'yan sandan najeriya sai aliyu muhammad tare da amina adam sheikh sai audu musa wato density a garin kaduna tare da badisa mamu sai hajja muhammad tare da hajja hawa hamma tare da idi gambo sai malam isa ahmed baba tare da hajja mai roya kubu sai hajja mai muna mandi sai muhammad manguno tare da sa'idu hassan henchman sai kuma sani ahmed wato sanina sai simon marcus da yusuf adamu jajiri shugaban majalisa sai kuma abdu bukar daura sai habu zali tare da hajja gana tijani dukanku da fatan kuna nan lafiya. To da a gaba sai gaisuwar 'yan majalisar nan ta abar ya huce na kan BBM wato Abubakar Haruna Galadanci na gidan rediyon Express FM da ke kanan dabu sai Abubakar Kalajanga Jalingo tare da Ahmed Kai gama sai Ahmed Muhammad Saka. tare da aishatu kawar bado sai ali muktar umar kwalli sai hajiya amina hamza bebs tare da ɗan buram na maradin wato muhammad hassan sai kuma wato barista faruk sarki wato tsohon shugaban kungiyar lauyoyi ta najeriya reshen jihar bauchi sai habibu ahmed tare da jamil umar odubo sai malam muhammad bello tare da sa'ad kagarko sai sanusi wali da prince abdulkadir sardauna sai Tijani muhammad tare da umar ds na kamfanin sadarwar connect sai hajiya fatima awalu wadda aka fi da suna uwar sharifai dukkan ku da fatan kunanan lafiya. masu sauraro zamu da sa'aya cikin shirin namu na yau sai makon gobe idan Allah ubangiji ya nuna mana huta lafiya I get so excited viewing her anatomy. She's ill, she's oh, she's tight. September. Madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yau yanzu dai ga takaitattun labaran duniya. An kashe wasu 'yan sanda guda uku a wani harin da aka kai wa jami'an tsaro a Nijar inda suke kan iyakar Najeriya, Burkina Faso da Mali. A shekaran jiya Alhamis ne ma'aikatar tsaro ta jamhuriyar Nijar ta bada wannan sanarwa a gidan talabijin inda kanar Ledro Mustapha ya faɗa a cikin sanarwar cewa maharan sun kai hari ne akan wasu babura guda hudu da kuma wata mota kira a kura a jiya juma'a kungiyar tarayyar turai da kasar turkiya sun amince da wata yarjejeniyar da suka yi amannar za ta sauƙaƙa wahalar da ake ciki na kwararar 'yan gudun hijira wanda suke kutsa cikin turai wanda turai bata ga irin ta tun bayan yakin duniya na biyu shugaban kasashen turai din donald tusk da kuma prime minister turkiya ahmed davutoglu sun ce wannan yarjejeniya wata babbar hoɓɓasa ce ga kasashen An cafke wani kokowar wanda ake zargi da maganar harin da aka kai a birnin Paris a ranar 13 ga watan Nuwambar shekarar da ta gabata, inda aka cafke shi a garin Belgium wanda sala Al-Salam ya zama yana ɗaya daga cikin waɗanda ake ta nema tun watanni kamar hudu da suka wuce. Mahukunta sun ce ya ji rauni a kafa amma sun miƙa shi zuwa asibiti. haka kuma kasar rasha ta janye mafi yawancin jiragen saman yakinta a kasar siriya sannan ba su kai wani hari ta sama ba a makon da ya gabata gaba ɗaya kamar yadda jami'an sojan amurka suka bayyana a jiya juma'a ne kakakin rundunar da ke lura da yaƙe-yaƙen da ake yi a gabas ta tsakiya wato kanar pat Raider ya bayyana wa manema labarai da suke zaune a pentagon cewa ba a kai harin ba sannan kuma in ma ba su kwashe jiragen duka ba to sun kwashe mafi yawanci. Haka kuma kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya na ƙoƙarin yin taro a ranar Juma'a mai zuwa in Allah ya kai mu don tattauna maganar Koriya ta Arewa game da cewa da aka yi sana yawan tsokanar fada da harba rokoki da suke yi musamman wanda suka yi a baya-bayan nan na samfurin ballistic mai cin gajeren zango. Wata ‘yar adawa a kasar Cuba, Mariam lieva ana sa ran za ta tattauna da Barack Obama a ziyarar da zai kai Cuba. Haka kuma daga karshe jami'an tsaro na farin kaya a Amurka sun ce maganar da ake ciki suna kallon ƙurilla game da ba American nan da ya ce ya gudo daga ISIS. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin. Kuma a lokacin za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen hausa na murya amurka ne.